Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Kuma na tare da Sahabo Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. amurka ta aza takunkumi kan wasu manyan jaman kasar burundi su hudu bisa zargin sun taimaka wajen rudani da ake fama da shi a kasar da ke yankin afirka ta tsakiya morocco ta ce kasar belgium ta nemi taimakon kasar wajen gano wani babba da ake zargi yana da hannu dumu-dumu a hari da aka kai paris yayin da komai yake ci gaba da tsayuwa a birnin brussels Prime Minister Ingila David Cameron kuma jiya Litinin ya yi ta yin tallafa a Faransa ci gaba da farmaki da take kaiwa kan mayakan sa kan kungiyar ISIS a Syria. To kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya barista Bello Ibrahim Jahun shi ma ya tofa albarkacin bakinsa akan matsalar da aka samu ta fuskar tsarin mulki dangane da rasuwar Yarima Abubakar Audu dan takarar gwamna karkashin jam'iyyar APC a jihar Kogi. Haka kuma za ku ji ta bakin babban loya Hassan Liman akan ƙorafe-ƙorafen da wasu ke yi cewa hukunce-hukuncen da kotuna suke yankewa bai gamsar da su kamar kowace ranar talata aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka ta aza takunkumi kan wasu manyan mutane hudu yan kasar burundi wadanda ta ce sun taimaka wajen rudani da ake fama da shi a kasar da ke yankin afirka ta tsakiya shugaba barack obama ya dauki wannan matakin ne jiya litinin ta wajen amfani da umarni ko dokar da ake kira ta shugaban kasa wannan mataki ya shafi har da ministan tsaro alan bunyoni da mukaddashin daraktan 'yan sanda godfroid bizamana da kuma tsohon daraktan hukumomin da leƙen asiri godfroid niyombore da kuma tsohon ministan tsaro cyril ndayiruke amurka tana zargin bunyoni da bizamana da laifin jagorancin cin zarafi da kuntatawa masu adawa da shugaba pierre nkurunziza ta kara da cewa yombare da ndayirukiye sun yi taimaka wajen haddasa rudani a burundi lokacin da suka yi kokarin yi wa shugaban kasar juyin mulki cikin watan mayun bana umarnin da shugaba obama ya bayar zai yi daurin talalakan kadarori da mutanen suka mallaka duk inda amurka take da iko ƙungiyar haɗa kan ƙasashen turai wato eu da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka au su ma sun aza takunkumi kan waɗannan mutane hudu a halin da ake ciki kuma gwamnatin burundin ta dakatar da kungiyoyin farar hula goma waɗanda suka nuna adawa da shirin shugaban ƙasar na yin tazarce da ci gaba da tafiyar da aikace-aikacen su hukumomin ƙasar maroko sun ce a hukunce ƙasar belgium ta nemi taimakon ƙasar wajen gano wani kusa dangane da mummunan harin da aka kai a birnin paris yayin da aka dakatar da yin komi a birnin brussels kuma 'yan sanda suke ci gaba da bada himma wajen gano mutanen da ake zargi da ta'addanci wata sanarwa daga birnin rabat ta ce sarki filipe na belgium ya nemi haɗin kai sosai wajen sarki muhammad a ci gaba da farautar sale abdulsalam wanda har yanzu yake ɓoye tun bayan da ya tsallaka zuwa belgium daga faransa sa'o'i bayan da aka kai hare-hare a birnin Paris a ranar 13 ga wannan wata na Nuwamba. A makon jiya kasar Morocco ta baiwa 'yan sandan Faransa bayanan da suka kai hukumomin kasar ga kashe Abdulhamid abuwad wanda ake zargi shine kitsa hare-haren na Paris bayan da aka gano shi a wani ɗaki a arewacin birnin Paris a ranar 18 ga wannan wata. A halin da ake ciki kuma Amurka ta lashe takobin za ta yi aiki da ƙawayenta wajen murkushe 'yan kungiyar isis bayan jerin hare-hare da ƙungiyar ta kai a ƙasashen waje inda ba ta da iko kamar siriya da iraki kamar yadda jami'an amurka suka yi bayani mataimakin shugaban amurka joe biden ne ya gabatar da wannan sako ga wakilan kasashen da suke cikin rundunar taron dangi a duk fadin duniya da zumar ganin bayan kungiyar isis a wajen wani taro da suka yi ta fuskar diflomasiyya a ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya litinin shi kuma firaministan ingila david cameron da jiya litinin ya yi tayin tallafa a faransa ci gaba da farmakin da take kaiwa kan mayakan sa kai na kungiyar da ko isis a syria ya ce zai nemi amincewar majalisar dokokin kasar ingilan wai wani lokaci cikin wannan mako domin birtaniya ta shiga sahun yaƙi da masu ikirarin jihadin a lokacin wata ziyara da ya kai birnin paris shugaban na ingila ya gaya shugaba francois hollande cewa jiragen yakin faransa suna iya amfani da wani sansanin sojin sama na ingila a cyprus wajen kaddamar da hare-hare kan muradun kungiyar daesh ko isis hakanan ya ce ingila za ta taimaka mata da jiragen sama masu dakon mai waɗanda za su iya dura jiragen yakin faransa mai a sararin samaniya a ci gaba da rangadi da kuma shawarwari da yake nema na goyon baya da yake a halin yanzu da wasu shugabannin kasashen duniya yau talata ake sa ran shugaba olan zai gana da shugaban amurka barack obama daga bisani a makon nan zai je moscow domin ganawa da shugaban rasha vladimir putin ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A Turai ministocin harkokin kuɗi na ƙasashen da suke cikin ƙungiyar da suke amfani da takardun kuɗin euro sun amince a baiwa ƙasar Girka dala miliyan dubu biyu da miliyan ɗari ɗaya a zaman wani ɓangare na yunkurin ceton ƙasar daga matsalolin tattalin arzikin da ta shiga bayan da hukumomi a birnin Atin suka zartar da wasu matakai na tilas da zumar yin garin bawul ga tattalin arzikin ƙasar a makon jiya. Jiya Litinin a hukumce kungiyar ta EU ta amince da shirin bayan da Majalisar Dokokin Girkan ta amince da sabbin matakai na tsuke bakin aljihun gwamnati da suka hada da kara kudin haraji da biyan haraji akan barasa da biyan kuɗin amfani da hanyoyi da kuma takaita tallafin da gwamnati take baiwa waɗanda suka gaza biyan gidajen da suke ciki. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka tana kare kanta cewa fa za ta iya tantance 'yan gudun hijira daga Siriya waɗanda suka nemi faka a nan Amurka ba mummunan harin ta'addancin da aka kai a birnin Paris har an ji jami'an ma'aikatar suna cewa gwamnonin wasu jihohi waɗanda suke son su karɓar 'yan gudun hijira kan dalilan tsaro cewa fargabar da suke bata da tushe. da yake magana da manema labarai ta wayar jiya litinin mukaddashin sakataren ma'aikatar alejandro mayorkas ya ce yana da kwarin gwiwa za su tabbatar wa gwamnonin cewa babu wani dalili na fargaba gwamnonin wasu jihohi fiye da 24 a nan amurka suka ayyana turjiya na karɓar 'yan gudun hijiran daga siriya jihohin nasu bayan da aka gano cewa ɗaya daga cikin mutane da suka kai hari a paris dan ta'adda ne da ya saci jiki ya bi 'yan gudun hijira da suke arcewa daga yakin basasar da ƙasar take fama da shi wato siriya gwamnonin sun nemi a kawo ƙarshen shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijira kimanin dubu goma daga siriya nan amurka baɗi a muhawara da ake yi a nan shigen wadda ake a kasashen turai cewa karɓar bakin hauren ko kuma 'yan gudun hijira yana iya jefa tsaron ƙasashen cikin hadari. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rasuwar yarima abubakar audu ɗan takarar gwamna a jihar kogi ya haddasa matsala ta fuskar tsarin mulki da kuma tambayoyi shin mataimakinsa yana iya mai gurbinsa ko kuma jam'iyyar apc za ta iya maye gurbin marigayen ta da wani ko kuma ko doka ta wa hukumar zaɓe izinin soke zaɓen kacokan ɗinsa ta sake yin wani. Abokin aikin Musahabu Imam Aliyu ya zanta da barista Bello Ibrahim Jahun na sashen koyar da harkokin shari'a a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kan wannan batu. An samu abin da turanci ake cewa constitutional crisis ma'ana an samu yanayi mai wahala yadda ba za a iya buɗe baki a ce ga wani tanaji a cikin tsarin mulki wanda ya ambato ya hukunta cewa ga yadda za a yi ba sannan in ka tafi jokar zaɓe wanda ta ba da yadda za a yi zaɓe ita ma akwai tare da transgender ita ma bata fito ta ce ga yadda take nufin idan an yi zaɓe ba a kammala zaɓe ba ɗan takara ya mutu musamman akwai wani tanaji can a baya cewa jam'iyya tana iya canza ɗan takaranta kamin akalla kwana talatin zuwa zaɓe idan tana da wannan lokacin in an takarar tana da rai da lafiyarsa kuma abin da ya faru kenan sai aka ce an ba ta dama tana iya zuwa ta canje canje saboda wasu dalilai na cikin gida to yanzu mutuwa ya yi wanda kuma ba ta da niyya wancan lokaci da ya kamata a yi canji ya riga ya wuce gaba ɗaya mm. sannan ga shi wannan tsari ya nuna cewa sai an gama zaɓe ne kaf sannan a ce an zaɓi mutum sannan in ya mutu za a koma a ce an ba shi da dama a rantsar da mataimakinsa to yanzu wannan mataimaki ba dama a rantsar da shi kamar yadda tanadin tsarin mulki na section ah, ɗari da tamanin da ɗaya ya nuna domin ya nuna cewa sai an yi zaɓe ne an gama to ba a gama zaɓen ba mm. wannan ah, matsalar da aka samu shine rashin wani rubutaccen doka a cikin tsarin mulki wanda yake cewa idan mutum ya mutu a gama zaɓe ba to ga yadda za a wannan an farta yanzu ga misali kotun kolin najeriya ko kuma kotun da za a iya kai kara daga sarar high court domin ta bayyano matsayin da za a iya amma a irin matsayin da ake ciki hmm. su kuma zaɓe suna iya yanke shawara nasu na musamman ba tare da an je kotun ba su ce tun da za a yi zaɓe kuma an sani cewa ɗan takara ya mutu ba shi ya kashe kansa ba ba kuma jam'iyyar likitin ya shi da kanta ba to dole kenan kuma ba dama a yi zaɓe ba tare da an bar ma kowace jam'iyya daman ta shigar da ɗan takalmi ta ba tun da ta shigo da shi kuma cikin ikon Allah Allah ya ɗauke nasa kenan ba laifin ta bane dole hukumar zaɓe ta ba ta dama ta gyara gidanta ta hanyar kawo wani ɗan takara na musamman dole ɗaya wani zai ce to mataimakin gwamna fa to mataimakin gwamna ya ɗaya takara ne mataimakin gwamna ko tsarin mulki bai ce a gabatar da shi ya mai kujerar dan takarar gwamna ba har yanzu suna matsayin dan takara ne mataimakin shugaban kasa wanda ya sauka can baya 2007 wato kenan alhaji atiku abubakar ya tashi daga matsayin dan takarar ko kuma zaɓaɓɓen gwamna na adamawa ya zama mataimakin shugaban kasa mm. a wancan lokaci aka rantsar da boni haruna a matsayin mataimakin gwamna ya shige ya zama gwamna ba tare da an sake wani zaɓe ba shi ko ya kawo wani mataimaki ya tsaya a matsayin mataimakin gwamna kaga an riga an gama zaɓe. Eh. To a wannan yanayin ya sha bamban da wancan. To. Wannan in aka kai kotu kotu ta lura da yanayi tana iya faɗan abin da za a yi domin ya faɗo cikin abin da za a yi cikin mishi emergency. Hmm. Amma kuma dole su ɗan majalisa da suke gyara tsarin mulki su koma su zauna su ga wani irin gyara za su yi tsarin mulki don ya ya fito da wani tanadi na musamman a irin wannan yanayi da irin abin da za a yi. A lokacin da aka fara taron alkalai wanda mataimakin shugaban Najeriya ya walkeci shugaba Muhammadu Buhari, shugaban ya buƙaci a wa tsarin shari'a kwaskwarima. Ya bayyana wasu ƙalubalen da harkar shari'a ke fuskanta da suka hada da batun cin hanci. To haka kuma akwai ƙorafe-ƙorafe da jam'iyyu ko kuma wasu 'yan Najeriya ke yi dangane da hukunce-hukuncen da kotuna suke yankewa akan cewa ba su gamsarwa. Sahabu Imam Aliyu ya tuntuɓi babban lauya Hassan Liman akan zargin danganta cin hanci da harkar shari'a. To, ni dai a matsayina na lauya kuma babban lauya na Najeriya. A fahimta na yanda ake tafiyar da ayyuka ta zaɓe yawancin alkalai da ake gabatar da su ko ake naɗa su su tsaya su yi aikinsu yawancinsu gaba ɗayansu zan ce ba za ka iya ce suna yin abin da bai dace bisa ga ƙa'ida ba amma ɗan adam tara ne bai cika goma ba to shi yasa duk wani da aka same shi da wani shishigi ko yin abin da bai dace ba ko alkali ne na na na na zaben ko lauya ne kansa ma da yake aiki to akwai dokoki da ake hukunta su za ga an fitar da alkalin an hukunta shi an kau da shi. Hmm. Hajiya Saliman, um, me yasa ɓangaren shari'a ba sa magana kan wasu al'amura da suke faruwa zan baka misali shin waɗanne dalilai ne za su sa a cire alkali na kotun sauraron kararrakin zaɓe eto eh abin da zai sa a cire alkali na kotun sauraron kararrakin zaɓe dalilin kusa ɗaya ne da zai sa a cire shi in yana aikin shi na mai shari'a yawancinsu na ɗaya in aka samu alkalin nan ya yi wasa da rantsuwan da ya yi a matsayinsa na alkali hmm. me ake nufin da rantsuwansa da ya yi wasa da rantsuwansa in ga kirikiri ga ka'ida da ya kamata ya bi na shari'a ya ƙi bi kuma abin ya fita a fili ko kuma an zaɓe shi an same shi da zargin eh, cin hanci da rashawa hmm. ko kuma an same shi ga abubuwa da ya zama a fili wanda ya kamata yi bai kamata yi ba ko kuma an same shi ko da ma bai karɓi cin hanci da rashawa ba amma ya fita fili ya nuna son kai da goyon bayan ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙara a gabansa kafin ma a kai ga yanke hukunci to kaga waɗannan suna cikin waɗansu daga cikin dalilai waɗanda za a iya da alkali in aka samu ƙwarafi aka kai wannan eh, ƙara gaban masu naɗa wannan alkalan to masu duba suna iya kau da shi daga wannan aikin kafin a cikakken bincike akan wannan alkalin. Babban loya Hassan Liman kenan shan rashin adalci ne a fidda alkali ba tare da an yi masa bayanin dalili ba? A kasance da mu a shirinmu na karfe takwas na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu domin jin ansa. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai nan misalin karfe goma sha biyu da kusa mintoci goma sha bakwai na daro agogon Washington DC lokaci yayi da za mu gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. wasu akwai wasu kuɗaɗe da suka bari ne shi ya sani sarai in bacin bashi da suka bari. Kai muna bayanin John account. Ai shi ne nace wani kuɗi uka bari a John account din makarantar. Kai muna John account. Wani kuɗi uka bari ah! bayan kun kwashi komi kun tafi kun tafi da shi. Ba kun yi ikirari kun hito radio kun ce mayaudara ne azzaluma yau an wayi gari mun ji shiru. Ba ku ba komi ba a zuzun gwamnati. Ana saura sati sati daya sun kwashi kun tafi da shi. jama'a barkan da wannan lokaci barkan da sadonmu mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau ne muke kawo muku cigaban fafata da muke saro tsakanin wakilin 'yan adawar pdp na jihar neja yahaya ability da ko mai kare gwamnatin ta jihar neja abdullahi baba ara kuma za mu dora ne daga inda muka tsaya shirin karshe na makon jiya su 'yan adawa suke korafi kan kin gudanar da zaɓen yankunan ƙananan hukumomi wanda gwamnatin jihar neja ta ce ta jingine shi saboda ba ta da kuɗi akwai kuɗi na asusu wanda ake ce ma john account na ƙananan hukumomi shin waɗannan kuɗi me ya kamata a yi da shi akwai eh, ma'aikata na rabenu na kuɗin shiga na jiha su kansu akwai su shin jihar Niger wannan kuɗi da muke jin ikirari sun taru na ƙananan hukumar John account ɗin da ake kira shi kuɗi na menene to tsaya tsaya tsaya in kai tambaya alhaji ya bari ai ga mai baka ansa shi abdullahi tun yana cikin alhaji abdullahi ga abin da yake cewa yace kuna da kuɗaɗe kuma me yasa ba kuɗi ba ku zabe da shi wasu akwai wasu kuɗaɗe da suka bari ne shi ya sani sarai wani wani shugaban gwamnatin ba su in bacin bashi da suka bari. muna bayanin John account. Ai shine nace wani kuɗi kuka bari a John account din ma kana kan. John account. Kuɗin John account. Dakata ai ina magana ne ai. Ina magana eh. batun maganan kuɗin John account. Wani kuɗi kuka bari ah. bayan kun kwashi komai kuka tafi da shi. abin da ya sa saboda an ce zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki mu ba mu san mu yi wani wani filili abin da zai zuwa ga auna a maimakon mu mu abin da mu ce mu bi da fada a maimakon mu ce mu bi ku da fada mun bi ku da halin ku ne alƙawarin da kuka yi matalaka kenan ba ku ba ku yi ikirari kun hito rediyo kun ce mayaudara ne azzaluma yau an wayi gari mun ji shiru ba ku ba ai wannan wannan magana haka take ba ku ba komi ba a zuzun gwamnati in ba ce ba ki da ku ban muna komi ba ku ban muna ba eh, to yi mana bayani akan zona kan ko shi har yanzu da muke fama da shi amma mun ce ba za mu bi ku da fada ba ba za mu bi ku da fada saboda ne mu mun san abin da muke yi duk da haka ne kuma mun ce abin da duk kuka kuka yi abin da duk wannan gwamnati ta yi in dai yana da ma'ana yana da fa'ida mu za mu tsora ne akan shi kuma akan haka mutum to ai kun ce muna so wai cewa wai akwai jan aka akwai abin da shan su in kai in kai in san gwamnati a wancan gwamnati kai ka san cewa kai ka san abin da kuka yi da tota ba ba to amma ai mana bayanin John akan yanzu kin wai jona account din eh, eh, ya alaja ya yi jona account din da kake ta magana nawa kake ina zuwa alaja ya alaja ya ina zuwa malamai ina zuwa malamai yawa abin alaja ya abin da nake son ka ga mana kenan kai a naka sanin nawa ne ake cikin wannan jona account din ne mu yanzu haka magana joint account din nan da ake muke gani muna hasashe akalla akalla kasara muna hasashen eh. akwai kuɗi da suka taru a wannan wajen joint account amma shi alhaji aliyu ina so ya fito ya kuma bayani nawa kuke zaton akwai a cikin joint account din ne alhaji eh, yaya madalla madalla eh nawa kuke zaton akwai a ciki eh, lallai muna zaton akwai kuɗi alhaji aliyu amma shi ya kamata ya hini sanin amma kuna zaton akwai kuɗi ya kamata kusan ko nawa ne a ciki ko A'a ah, abin nan ke cewa alhaji ya idan ka ɗauko magana cewa idan kai zargin suna da kuɗi a baitul mali ya kamata a yi hmm. zaton cewa kuna da wani littafi na yawan kuɗin da ke cikin wurin sai ka kalubalance shi da shi amma in kuna kawai a dunkule ka ce akwai kudi ba a san ko naira goma ne ko naira biliyan goma ba ne. yana hmm. hasashe eh, hasashe yake yi. Eh. a ah, nawa ne nawa kuke hasashen akwai. Eh, bari karanta mashi abin da bai sani ba. to ya karanta. bari karanta mashi abin da bai sani ba. even ko abin nan a bakwanni na ƙarshe ma'ana wata na ƙarshe da za su bar gwamnati kuɗin da ke nan da ake ke na a ƙasa sun kwashe sun biya bashi eh, sun ba su kansu loan amma mu har yanzu ba a cikin wannan ba har ka cewa yanzu ban son in dunge ne wa ban son in dunge amma zan ah, iya cewa wani ya ɗauki kaza wani ya ɗauki kaza wani ya ɗauki kaza a cikin wata ba ya ɗauki kaza kana zargin mutum to sai ka hito kai magana akan hujja din nan kuɗin da ke nan na jama'a kuɗin da ke nan na eh. jama'a ana eh. saura sati sati daya sun kwashi kun kwashi kun tafi da shi. Haka kuka ce amma har yanzu mun kasa sanin hujja. yau in kace eh, kana tuhumar mutum ba mu son ba mu son mu yi yadda kuka ba mu son amma ba alƙawarin kuka matalaka amma eh, eh, Alhaji Abdullahi akwai ne nake jin cewa kun soke zaben nan ne domin kuna tsoron PDP su kada ku a zaben ina zuwa ina zuwa ina zuwa alhaji ko gobe za mu je zabe ina tabbatar maka Ali Mustafa ko gobe za mu je zabe ina tabbatar maka ko kan suna samu eh alhaji Ali suna samu ina tabbatar maka ina zuwa ya sauka yaya ina zuwa kan suna ba samu eh in yadda eh. ƙarya da tsaga na wuce muna. Alhaji Abdullahi kace ko kansila ba za su iya ci ba? Ko gobe na ce maka za mu je zaɓe ba ni hmm. shakka ko kaɗan. To na ji me kake so ka ce Alhaji ya? Eh Alhaji Alhaji Aliyu abinda nake so in kira game da take zaɓe. Duk abokokewa da maganan ba kuɗi ba kuɗi abinda ke ciki Alhaji Aliyu shine mutanen nan ba abin da za su je su nuna ma talakawa sun jaraba zuwa zaɓe yanzu maganar gama da ke ciki rikicinsu na cikin gida ya ishe su. yanzu akwai local government din zaka ga yan takara biyu ne a jam'iyyar APC akwai local government din daga dan takara ya je amma an kai shi kotu an ce bai da membership card akwai lokal government din da zaka je yan takara kowane yana zuwa kamfen ya ce shi dan takara ne to ire-iren wannan ya yi musu yawa in sun je kamfen. sai su ga cewa mutane talakan jihar Niger suna cewa me za ku nuna muna kun yaudare mu an yi kwana ɗari ba ku nuna muna komi ba yau mun fuskanci kwana ɗari biyu ba abin da za ku nuna. To Alhaji ya ba shi dama ba shi dama kai zargi Alhaji ya ba shi dama um, Alhaji Abdullahi kafin ka fara ma ba shi ansa bari in kara ma da wani abu game da cewa an ɗage an ɗage zaben nan ana cewa shi gwamna habu ya kasa ya shawo kan rikitar ita jam'iyyar ta pdp apc a cikin yankunan kananan hukumomi shi yasa aka ɗage zaben na ɗaya kenan na biyu an ce akwai matsala game da tsaye da 'yan takara su kansu bari mu yi amfani da wannan dama ka bayyana ma mutane abin da ake ciki game da wannan al'amarin ni ana wasu sani tsakani da allah abin da na sani na ɗage zaɓe rashin kuɗi ya na ai zaɓe saboda ba shi yiwuwa ba a biya ma'aikata albashi ba kuɗin da muke da shi mu ɗauka mu ce mu je zaɓe ai hankali ba zai ɗauka ba ina tabbatar maka wannan dalilin shi ne kawai ito ina magana da ina magana da mutane suke na cewa an eh, wasu na da korafi game da mutanen da kuka tsaida cewa ba wani suka yi ta ku aiki bane kuka tsaida shi ta aka samu cikas kuma da shi ya yake so nuna akwai matsala cikin gida mu muna da korafi akan wani alhaji aliyu ina zuwa alhaji ba gaskiya bane wannan in dai ka ce wai shi mu muna da rigingimu na cikin gida da sauransu wai akan wai yan takara wannan ba gaskiya bane in dai in dai da mun yi aiki saboda akasari biliyawancin lokacin gamma biliyawancin lokacin gamma yan takarar nan ma sulu aka sulu suka yi hmm. ba su zaɓe ba to to eh, alhaji ya bana san kana da ta cewa nan dan kai ba dan APC bane ka tsaya mu yi magana eh, abin da ya shafi jiha eh akwai abin da zamu iya faɗi to a gurguje a gurguje ka faɗa amma ba da yawa ba tunda kai PDP eh to abin da nake so in faɗi ran kai daɗe Alhaji Aliyu wanga tambaya bai kamata ya je ga Alhaji Baba ba saboda Alhaji Baba ah. yana ɗaya da a nan kayi magana cewa daga cikin korafe-korafe da ku kuka samu labari an ce yawanci waɗanda ba su wahala ba a jam'iyya to Alhaji Baba shi kanshi bai wuce ko shekara ko wata biyar bai daɗe ba da koma APC saboda haka magana ni na ji mamakin ma yadda za a ce Alhaji Baba Arashi zai fuskance ni a tsakanin wuya saboda Alhaji Baba Ara dan PDP ne wannan ba kamar bane dan PDP ne ka ne a nemo dan APC shi ya san rikici na cikin gida kaga kamar ni Alhaji ni dan PDP ne tun 1999 kaga ni zan iya gaya ma mai cikin gidan PDP take cikin gidan amma shi bai iya hodi yan pdp na nan akwai yan apc masu tagumi yanzu haka a jihar niger yan tagumi to mafi yawa biyu ya fi faruwa a haka shi bai da abin da zai hoji a wannan magana shi yasa ya kauce alhaji abdullahi ya kamata kare kanka daga magana yan tagumin nan kana cikin su madalla to madalla alhamdulillah batun cewa wai ni ba dan apc bane kai yaki inda ya sani sai kuma ya ce garin mu guda ni ina cikin san harko ni na ina cikin wanda suka jagora da ne gida na ne na gona baban gida Ali ne musu ne na gona baban gida Ali bai dade ba da ya resign saboda ne ba ka tama ba ka ba da kai ba da ya resign eh, eh, Alhaji ya mutu jima na kafa a nisa yana son mu fahimci guda. Ka wai ba mutu eh, ta biya ba, ka ba ta biya ba a ABC, kai ake yi. ka je ka bincika. Ai suna jin ka. Ina cikin wa'anda muka ina cikin wa'anda muka jago da da Rifa'il na gidana a baka Sani dallo Muka yi muku wace fatin ku. saboda shi da kuke yi shekara na wurin biyu a APC da ya hada Alhaji Abdullahi bari mu je ga wasu muhimman abubuwa na da suka shafi jiha. To ina zuwa to yayi haka Alhaji Abdullahi bari mu je ga wasu muhimman abubuwa suka shafi jiha baki daya. Na tabbata Alhaji Abdullahi ka ji korafi korafin masu adawa da ku game da cewa wai gwamnan jihar ya cika yawo baya zama kwanan baya ma ana zargin ya tashi ya tafi London kallon kwallo wane ne wane ne kullum jiha tana hannun mataimakinsa da sauransu ka ɗauki wannan dama ka fayyace mutane wannan zargin da su alhaji ya suke na cewa gona baya zaman jiha To bari mu tsaya nan sai Allah ya samu dawo shiri na gaba mako mai zuwa inda ko bayan maganar rashin zaman gwamnan da 'yan adawa ke zargi a kai akwai ko maganar rashin wutar lantarki da garin gore da wasu wurare suke fuskanta sannan kuma da maganar zancen raba manyan mukamai da aka ce ba a yi wasu yankuna adalci ba. zai muna godiya ga shi abdullahi baba ara da kuma yahaya ability tare da wakilinmu mustapha nasiru ba tsari da ya taimaka mana wajen haɗa wannan shiri a madadin su duka ni ne ali mustapha sakoto a washington dc Yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mai sallama. amurka ta aza takunkumi kan wasu manyan jami'ai hudu 'yan kasar burundi waɗanda ta ce sun taimaka wajen rudani da ake fama da shi a ƙasar da ke yankin afirka ta tsakiya shugaba barack obama ya ɗauki wannan matakin ne jiya litinin ta wajen amfani da umarni ko dokar da ake kira ta shugaban ƙasa wannan mataki ya shafi har da ministan tsaro alan bunyoni mukaddashin daraktan 'yan sanda godfrey bisman tsohon daraktan hukumar da yakin asiri godfrey nyombere da kuma tsohon ministan tsaro hukumomin kasar morocco sun ce a hukunce kasar belgium ta nemi taimakon kasar wajen gano wani babba dangane da mummunar harin da aka kai a birnin paris yayin da aka dakatar da komi a birnin brussels kuma 'yan sanda suke ci gaba da bada himma wajen gano mutane da ake zargi da ta'addanci To ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi misalin karfe takwas na safe a agogon Najeriya muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Ciki har da dalilin da ya sa direbobin manyan motoci suka tara hanya ko kuma aka ƙwace musu motoci tsakanin ƙasar Kamaru zuwa birnin Enugu a Najeriya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.